karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25, 31 da kuma 41. kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa, Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Litinin, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. inda a yau ma sha uku ga watan Afrilu na shekarar dubu biyu da ashirin. Za mu yi magana ne a kan cutar virus ko kuma COVID-19 da ta addabi duniya. To ko yaya soyayya ta kankama sakamakon matakin kulle da gwamnatoci da dama suka kafa a yankunan ku. dabarar ne gaskiya hajiya akwai hikima cikin cewa ba za a zauna a dinga wuni tare da mata da miji ba gaskiya akwai babban hikima yanzu ne na gane cewa ba karamin hikima ba ne da za a ce namiji idan ya tashi zai fita da safe ba zai dawo gida ba sai yamma ko dare inda a ce haka za a dinga dangarewa da mata da miji a cikin gida gaskiya da aure da yawa sun mutu muna tafa da ƙarin bayani. Mun san masu saurare sun ɗan kwana biyu ba mu kawo muku sabon shirin yau da gobe ba a gafarce mu mu ma mun shiga halin kulle wato an tilasta mana zaman gida. Lallai kam don haka mun ɗanɗau dau lokaci kafin muka gane kan na'ura da sauran dabarun da za mu yi amfani da su wajen kawo muku sabon shiri. A yau dai wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta jiyo mana ta bakin mata akan yadda zamantakewa ta sauya. Yanzu da mazan ma zaman kulle ta kama su. Lallai kam zara, kar a ce na yi son kai, amma su ma suna ɗanɗana dana yadda matan da ke zaman kulle ke ji kenan wato. Mm, a wannan maganar dai ma jita a zauren tattaunawar mu za a kuma ji daga bakin mazauna ƙasar waje da halin da suke Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook. Ta jama'a sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. to masu saurare Yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abuta wato Facebook inda muka ce shin wani irin hali kuke ciki yayin wannan annoba ta cutar coronavirus da ta zama ruwan dare gama duniya ga kuma yadda kuka amsa mana. daga wurin Ibrahim Yusuf Abubakar inda ya ce muna cikin rudu tsananin fargici, da halin matsi. Sai amsar Jamilan Ado Salati goma ga annabi Rijau da fatan Ado Salati goma ga annabi Rijau inda suka ce to mu dai yau tsuntsu biyu za mu jefa da dutse ɗaya. Na farko dai ba mu ji daɗin bullar wannan annoba ba. Na biyu kuma ma iya cewa mun ji daɗin kafa dokar hana maza fita waje da aka yi saboda bullar wannan cuta. Domin yanzu dare da rana muna rungume da mijinmu Ado Salati goma ga annabin Rijau. Saɓanin can inda aka fito. To sai kuma amsar Yahaya Ahmed Manga inda ya ce mu dai zamfara lafiya kalau muke ba mu da wata damuwa komai na tafiya lafiya sai dai komai ya yi tsada. Shi kuma Awali Isa cewa ya yi, muna nan muna tuba zuwa ga Ubangijinmu mai kashewa mai kuma rayawa. To shi kuma Sani Hamidin Sani daga jihar Niyame Nijar cewa ya yi, salam filin yau da gobe, hakika mu talakawan Nijar muna cikin wani kangi sannan an tilasta wa jama'a zaman gida wanda sai ka fita za ka sami abin da za ka kawo wa iyalinka ya kamata gwamnati ta taimaka wa al'umma da abinci domin rage mana raɗaɗi. Muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cutar. amin. Buhari haya Unguru daga jihar Yobe ya ce hakika mun tsinci kanmu cikin hali na rashin tabbas musamman da aka samu wani mutum guda da ake zargin yana dauke da wannan annoba ta COVID-19 a cikin garinmu na Unguru jihar Yobe. Fatanmu dai Allah ya kamana ƙarshen wannan annoba a duniya baki ɗaya. To zara shi kuma Umar baban yaya sabon gida cewa ya yi, halin dai babu daɗi, fatanmu Allah ya sa mu ga ƙarshen matsalar cutar kawai. Sai amsar Faruk Muhammad da wakin kudu Kano inda ya ce mu talakawan Najeriya annobar mu ita ce zazzabin cizon sauro wato malaria COVID-19 ta masu mulki ce da masu kuɗi. Allah ya bamu shugaban da zai yi mana maganin malaria a ƙasa ta Najeriya. To shi kuma Ismail Y Sha'aibu cewa ya yi. Gaskiya muna cikin wani matsanancin hali. Sakamakon tsare mu a gida babu wani tsari da gwamnatin Najeriya ta yi akan hakan. Amsar Zubairu Lawal Musa Fataskun ya ce yau da gobe sai dai Ubangiji Allah ya kare mu daga wannan cuta ta COVID-19. Sai kuma amsar Yunusa Aliyu inda ya ce abubuwan da muke ciki shine muna ta roƙon Allah ya kawo mana sauƙin wannan annoba muna ta istighfari saboda laifukan da muka yi masa wanda muka sani da wanda ba mu sani ba kuma dai mun gode wa Allah saboda abubuwan da sauƙi sosai Tanimu Jafar ya ce halin da muke ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To shi kuma garba na hali kan ba cewa yayi. a gaskiya muna cikin matsin rayuwa na ƙara fuskantar talauci da yunwa. Amsar Babangida Muhammad Karasuwa daga jihar Yobe ya ce mukan babu COVID-19 amma akwai rashin kuɗi da tsadar rayuwa POA ku huta lafiya. Shi kuma Musa maina kandilwa bukar cewa ya yi. gaskiya muna cikin matsala fatanmu Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cutar. Isa bakaniken waya sadam daga jihar Kebbi ya ce salam VOA Hausa yau da gobe gaskiya lamarin da al'umma suke ciki sakamakon wannan cuta ta coronavirus abin tausayi ne. Saboda haka na addu'ar Allah ya kama na ƙarshen wannan cuta a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin. To jama'a sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Malam Awwal Awwal ya ce mu sai dai haƙuri ko babu corona yaya talakan Nijar yake balle ga annoba kuma. To masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. mu. abokin aikinmu haruna shehu mararraban jos ya ɗan tattaro mana bayanai akan yadda 'yan uwanmu mazauna kasan waje ke ji yanzu bari mu ji daga 'yan ingila sunana dr abibu musa mazaunin coventry a nan ingila yau kusan sati biyu kenan muna zaune a gida da ni da iyalina kamar yadda gwamnati ta ba da umarni saboda wannan annobar corona wadda ta addabi duniya tunda aka ba da wannan umarni a kusan komai ya tsaya cek gida ne a mu a gida ne muke aiki a gida ne dai komai muke yi masallaci ma shi ne a gida ne shi ma masallacin mu kamar yadda za a gani a nan in za mu kira sallah muka kira in muka kira azan din mu za mu zo mu ta da ikama mu yi sallolin mu ki da kayayyakin abinci mun siya mun kawo gida mun ajiye abu da yasa ba sai mun fita ba a cikin sati biyu nan bai fi so ɗaya muka fita ba muka je muka dan sai wasu abubuwa kanana kamar madara haka da biredi wanda su ne dama ba sa dadewa sosai ah, wannan daga makaranta aka ka baya ah, wannan jariyar hafsa wadda take aji biyu a makaranta suka nuna mana ga abubuwan da za mu je mu duba kulli yaumi ah, za a buɗe akwai website a nan inda za mu buɗe kullum sai a shiga a kwamfuta wani lokaci in koya mata wani lokaci mahaifiyarta ta koya mata ko kuma yanninta su koya mata ah, wannan lokacin da muke da shi inda shi ne babban damar da muke da shi da za mu tabbatar da ba mu yada ah, cutar nan ba kwayar cutar nan ba to a ah, tabbatar da an kiyaye idan aka kiyaye to allah zai taimake mu har mu ci wannan jarabawa sunana augustine gado na da zama a nan south east london sati biyu kenan na cikin daki babu fitan waje zaman cikin daki dai zaman wuri daya ba karamin abu ba ne gaskiya takan kawo takan ɗaurawa mutum kai sosai um, tun da makonni biyu kenan tun da muka samu kawunan ma wannan yanayi gaskiya idan na tashi da safe na kan yi du'a'i yadda ya kamata idan na kare du'a'i sai na dawo na shirya abinda zan karya da ita bayan na karya sai na yi kokari na yi karatu abinda ya kamata na yi na kare karatu sai in dan huta in dauka wayana in yi gaishe-gaishe da mutanen da ya kamata mu yi gaisuwa gaya masu lafiyan jikina da kuma yadda abubuwa ke faruwa a wannan bangaren ba na wasa da motsar jiki domin idan mutum bai hankali ba ana cin abinci ana kwanciya wuri ɗaya yakan zama illa ga, ga kiwon lafiya shi yasa na kan yi kokari na ganda cewa na fita waje na motsa jiki ku biyo ni ku gan shi kafar din yadda nake guje-guje a nan yana taimakawa sosai filin ba wai babba take ba dan kalila take amma tana taimako tana taimakowa to yani nan a waje na fita idan na fito sai na kama hanya na zo kafak yauwa hagan kafak din kenan sai na yi ta guje-guje na a nan yana taimakawa sosai kuma ina kokarin in ganda cewa kowanne mako na fita ran lahadi in je in siya kayakin da zan iya in siya da zan amfani da shi a cikin mako ina lectures nawa online ana ba da shi yakan tura video messages sai mu saurara duk wata ac da nake da shi sai ni kuma na yi research nawa tun da akwai electronic um, library ko ina akwai e-library so i just log in na yi research nawa sai mai submitting online and karatu na tafiya lami lafiya allah dai ya kare mu daga wannan bala'i. saurare, kuna iya ziyartar shafukanmu na sada zumunta kamar Facebook da Twitter domin kallon bidiyon waɗannan mutane mazauna Ingila. Yanzu dai Amina satinmu na hudu kenan muna aiki daga gida. Ke yaya zaman gidan? Ya fara hawa kai ko dai kina jin daɗin haka. Gaskiya ba ƙarya ni dai ina jin daɗin aikin nan daga gida. Da lalle na a hannu ɗaya nake aiki wataran. Wataran kuma ki ga kan da rabin kitso. Kullum ina cikin girki iri-iri. sai dai na dan fara gajiya da girkin dai sannan nakan dan so in fita waje in motsa jiki amma ba dama saboda haka farin ciki nake yi duk ranar da zan je cefane amma layin da ake yi a waje kafin a shiga kasuwan domin yin nesa-nesa da juna kan sa na dan gaji haka to ke fa zara to gaskiya ni dai wataran da daɗi wataran ba daɗi kin san yara ma an kulle makarantar su saboda haka mu muke koya musu a nan gida to sai su yi ta kiriniya su ki nutsuwa su yi karatun amma kuma ina jin daɗin ganin su kuma ina samun damar yin kintse-kintse Akwa na manta in ce ina jin daɗin tana da kuɗin motan zuwa aiki. Ni ma dai wannan ya yi min daɗi. Yanzu bari mu kai ziyara zauren tattaunawar mu domin jin halin da 'yan Kaduna ke ciki ƙarƙashin jagorancin Binta Ibrahim. Masararan mu barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na yau da gobe. Ya muka ji da wannan yanayi da muke ciki na annobar coronavirus. Muna fatan kowanne mu yana bin biyan ka'idojin da likitoci suka bada da shawarwari na wanke hannu da kuma nisantar juna. Allah kuma ya nuna mana karshen wannan annoba. To a cikin zauren namu muna tare da mata wanda za mu tattauna da su akan al'amuran da ya shafi shi wannan cuta da kuma yadda ya shafi zamantakewar mu. malamai barkanku da zuwa wannan zaure namu na yau da gobe to jama'a kun ji dai muryoyin mata ne da zamu tattauna da su wanda suka kasance kuma matan aure ne ayar hakika kowa ya san cewa a wannan lokaci da aka samu wannan annoba ma'aikata da yawa da yan kasuwa da masu zama haka nan ma kowa an ce da ya killace kansa kuma ya koma gida ya zauna kenan dai akwai kusanci mai kyau ingantaccen soyayya tsakanin mata da miji a wannan lokaci dan na ganin kila zan iya bugun kirji in ce soyayya ta kara karuwa ko na ga dukan kuma kalkyallin goshi kuke yi hajiya eh, <laughs> eh, Wata soyayya ta kara inganta romeo ya dawo kusa da juliet soyayya ta dai kara raguwa a ban gane ba yanzu da juna an gundura juna ai wannan zama gaskiya ba abinda zan ce ni dai wannan coronavirus sai dai in ce Allah ubangiji ya nisanta mu da ita Allah ya daidaita mana kasan mu ya kauda wannan ciwon ga baki ɗaya ta zama tarihi ah, eh, gaskiya coronavirus din nan bata kyauta min ba da ta zo ta sa mijina ya zo ya kare min a cikin gidan nan subhanallah ku da kuke ta korafin cewa sun zauna a wani wuri sai tashi yana jin haushi na ina jin haushin shi ah. Dai na galla min harara ta baya. nima ma ina galla mishi harara ta to amma ina ganin ke kadai ne wanda ya shafa anya hajja hajiya ke auren ki haka abin yake gaskiya haka nan yake <laughs> saboda dai mata gaskiya maza sun gudure su zaman gida zaman gidan da ake yi a mm. to me kuke musu ne hada ko su suka gundure ko ku kuka gundure su to maza dai suka gundure mu au farawa da iyawa wannan corona bata daɗe ba kuma ku kuke korafin. tafi ku ce mazan ku suna wani wuri ku kun kosa su zo in sun zo a wata ma kwana biyu suke muku su tafi to yanzu sun zo mai kon ku tarairaye su a nuna soyayya hmm? dankon soyayya ta kara danko kila ma ta zama cingam kuma sai a ce akwai matsala wannan dai corona mu dai bata haifa mu abin arziki ba to saboda me kika ce haka eh saboda zamantakewa yara suna zuwa ma makaranta ko ba komai iyaye an tafi boko an dawo an tafi islamiyya to kace na ce da dambace-dambacen yara yanzu dai ya karu kullun kawo kara kullun kawo kara kuma namiji kullun mi gomin wancan dafa min wannan dora min wannan sauke min wannan abu kadan kuma a Hausa ma in ya kawo daga kin ce kuma kawo bindi ya zama kari ya ce ba a fita kwana da kwanaki ana zaune a gida mm, ba fita ake yi ba ba ka da tausayi da sauransu ya ba dai ku ne kuma ku fara tsawala wa mazajen ba kuma kun san babu wannan rashin fitan ma mm. shi yake kawo wani tashin hankali da duk sauransu saboda yanzu namiji ko ya kawo ko bai kawo ba yana jira ki dafa ki bashi a ban gani ba mm. yana jira ki dafa ki bashi mana saboda yana ganin shi bai fita mm. to sannan bayan bai fita yana tunanin to zaki zauna ki kalle shi ne haka dole ke mace ki san dabarun da zaki a cikin gida ki eh. dafa ki bashi ya ci to dabarun naku ya kare ne to dabarun ne gaskiya haji akwai hikima cikin cewa ba za a zauna a dinga wuni tare da mata da miji ba gaskiya akwai babban hikima yanzu ne na gane cewa ba karamin hikima bane da za a ce namiji idan ya tashi zai fita da safe ba zai dawo gida ba sai yamma ko dare inda a ce haka za a dinga dankarewa da mata da miji a cikin gida gaskiya da aure da yawa sun mutu to a yanzu ma sun mun mutu aure auren a wannan lokacin eh, sosai kuwa sun mutu a cikin kashi abubuwa da yawa to ko ba ku da wuyan aure ya mutane a kasar Hausa yanzu za a ce dan koro nan da ya zo da za a taro a ƙara dankon soyayya kuma a ce aure na bambancin matan Hausa da matan yare kin ga bakin cikin gida idan ya fita zai dan je taɗi kafin ya ƙara so gida da yamma eh, ba zuwa taɗi to ai za su bakin cikin za a to ai wayan ma ba zai sake yayye kamar yadda idan a waje yake ba mm, ko masallaci an ce kai ya je yana mm. dangane da ya ga miskol ɗinta zai dinga gallo miki harara wancan <laughs> ki kenan mi ko mun wancan mi ko mun wancan kin gane mm. saboda ki kauce ki ba shuri ya sakata ya wala Allah zai yi waya. Ran nan yana zaune a cikin ɗaki mm. sai makociya ta sai ta leƙo. Salamu alaikum hajiya ina gajiya muka gaisa. Mm. Sai ta ce hajiya wannan zaman haka kurun ban ce mata komai ba. Eh. Hajiya wannan zaman sai fa an kai hankali nesa. <laughs> Na ce kamar yaya hankali nesa. Mm. Ta ce sai an kai hankali nesa. To bayan nan ma mun je wani gida mun gaida mara lafiya mata na zaune a tsakar gida suna ta shafta ina tunanin abin da suke tattaunawa kenan eh. suke cewa na ce ya zaman gida suka ce zaman gida fa gayi nan ana ta bugawa na ce ana ta bugawa kamar ya ta ce an kau da kai watan da su da za su kau da kai da su da mazajen su to kin gani maza ya zama ba su da hakuri kenan ko mace ta kai nisan haƙuri a'a wallahi mace ta fi namiji hakuri ko kuke tonan su a ba to tunda bai da kudi a aljihu ko ya kwanki torere ya ciki nuna mishi soyayya ke ke zame mana wani darasi ai haka mun ga matan Hausawa dama kun san matan yare su suka fi mu nema saboda haka kun ga wannan corona mata koya mana wani darasi mm. wanda mu za mu fahimta cewa nema ga ya mace ya zama farilla mm. gaskiya ne eh kan ma mu kira shi ba farin lama ya kamata mu kira shi saboda ya koya mana darasi kun gani idan mace tana nema da Allah ya dora shi to kaga idan mace tunda dai menene na fushi idan kin ce a bada abin da Allah ne ya ce kai za ka yi to amma shi ma ai bai da shi ne sai a ranga mishi uzuri to ai shi ne na ce ya zame mu madarasi mu matan mm. Hausawa wannan sai ya zama ma mi kishi saboda ba mu san abin da gobe za ta haifa haka ne kin ga da akwai tanaji yawa to kin eh, ga wannan rigima rigime zai ragu eh. saboda ba ni in yi kaza a abu ina gida to kina da tsohuwa a jiya ki sai ki ɗauko kin ga rufin asiri ya shigo. Ni wata rana har shigewa kicin nake idan na ga ya mutsi yana so ya kira budurwarsa. Awo yake dan bashi hanya tun dai san abin da yake bukata. Sai dan bashi hanya shige kicin. <laughs> To amma amma amma an ce kowane um, tsanani an ce akwai sauki sannan kowane abu ya zo dama akwai hikimar yin haka. Mm. To ba kwa ganin wannan wani dama ne ake da shi na cewa eh ku karanci akwai wani yanayi da mazajen ku suke ciki da ba sa tare da ku don ku kara sanin hanyoyin da za ku bi wurin tarare su da kuma janyo su jikin ku a kara zama ɗaya sosai din. ne ba kwata-kwata ban ga advantage din wannan zaman ba. Ƙwarai kuwa. ko ke ya cutar da ke kuma wayan ga 'yan mata suna ta kiɗe kiɗe suna ta suna ta aikowa ta facebook da whatsapp suna kiɗa wai suna murna wannan suna faɗi ne kawai don jin daɗin su mm. wallahi da ra'ayi suke faɗi ba macen da namiji zai zauna mata a gida wallahi da sunan ya wuni a cikin gida ta ce ta ji daɗin rayuwarta mm. yau ya wuni gobe ya wuni eh. jibi ya wuni mm. babu daɗi babu daɗi to ai shi ma kuma zaman wata ba da juna. ana da wata kawa da ta zo yau da safen nan ba wai wani lokaci ba da ta zo ina jin ma abin da ya dame ta ta zo ta dan gaya min da ta dan ji sanyin zuciyarta tana zuwa take ce min na ce ya mai gidan ya kowa da kowa ya zama wuri daya mm. sai take bani labarin cewa ai ma ya dawo yana nan da sai shekara bai zo ba wata takwas wata bakwai bai ma zo gidan ba to yanzu da Allah ya kawo shi wannan yanayin wannan laluran in ya zo iyalin ma kansa tun da ya ga an yi sati ɗaya bai san ganin su sai ya kulla shi a cikin ɗaki yana ɗaki idan ta girki ita kanta da kanta ba ma shi ya je ya ce fa nan ba ita da kanta ne za ta je ta ɗan yi ce fa nan ta kawo ya taho ya ta zo in ta dora ta gama ta kai ta aje mishi kan dining ba ma bai damu da ya ganta ba ita kanta bata damu da ta ganshi ba. Waha an gama ɗokin kenan. Eh. To ita ko ɗan saki ɗaya kenan. <laughs> Da ma ta san ɗauka na su samu wannan daman su su samu soyayya da mazajen so dan ji har zama jaraba. To wannan ba soyayya ba ce ake samu jaraba ce zama. da saki. Na ji ma an fara cewa ai wai a yalwata gadajen haihuwa a asibiti nan da wata takwas wata tara za a. Wannan magana haka <laughs> take. To shi kuma wannan jawabi da malaman ka dan a bakinta na fara jin wannan jawabin mm. na wannan malaman ne mm. yi bayani to haka yake eh. amare amma ko eh, gaskiya eh, ba da yayin gida a <laughs> ah, to akwai abin da kuke wa mazajen ba abin da ake iyayen gida mm. amare ne kamar wa'anda mm. su ne ake sa ran za a samu za a ɗibi babies <laughs> jariran da wata takwas sai a gyara maternities ai wallahi ah. amarya ma nan gaba gaba idan aka ƙara wata ɗaya ana wannan in dai a wani ne <laughs> za a samu sabani wallahi ko amarya sai a samu sabani <laughs> to dan godan abin da ya tara account eh, eh. kin gane eh, ga shi wallahi ba wani mai shigowa ba wani kuɗi ake ba wani kuɗi taimako ake yi ba mm. naga indomie ne kwaya biyu wani mm. wurin kwaya hudu da mm. shinkafa loka ɗaya wake loka ɗaya wani ma rabin loka ake wanda ma bai kaba in ma gida gida da mutane bai kaba ci ɗaya za a cinye abin da ake bayarwa wani ma indomi guda biyu ne da gwangwanin mai to an godan abin da yake da shi a account sai yau ya je ya cire gobe ya je ya cire to amarya ita kuma dole idan tana bukatar abu dole za ta abubuwa da take bukata balle tana ana dan amarya barci ba daga kafa sosai wallahi zai fa dawo ya fara cin uban amarya ango nan aka kara wata dai ana wannan zaman To amma babu wani hanya ne da za a fito a amfani da wannan damar da ake da shi na zaman daɗaɗɗin ciwon na corona wurin inganta rayuwar aure wani hanya ke ganin za a bi wurin kowa ya zama salamun salamun kai kin ji daɗin zama da mijin shi ma bai samu damuwa ba. ki kiyaye shi haƙuri <laughs> ki kiyaye shi eh. ko ba ki gane ba ki kama kanki <laughs> ki kira ƴaƴanki ki ja musu kunni eh. kar su ja miki banda wasan nan banda eh banda tsalle tsalle nan su kama kansu ke ma ki kama kanki in ba ki ce zo ki kama min abinci ba ko kuma wance zo ina bukatar ka zo ki eh. kiyaye kanki kina kicin kina daki soyayya kike so kira dan autan ki ku yi soyayya ku ki yi maliyo maliyo da ƴaƴanki dalin su ne su yi ko ki gane ba sannan kuma dole wani abu dole sai mun dinga rage ba liba ya abin da dai yanzu ni eh, ba ni ba sai mun dinga ragewa saboda mu ma mun ga yanayin da ake ciki mm. abin nan dai ita ce fi magana daya mm. duk abin da zai rage fitina tsakanin mata da miji ne a zamantake wannan dai nema mm. mata dai ni ina kiran su ina jan hankalin su a yi nema. To yanzu da babu daman fita a je a nema tun da dai ko sana'a eh, ma an ce a dakatar. Babu mafita wani hanya za ta bi wurin ganin cewa an zauna lafiya ita da shi wannan dalin dalin din. Hajiya guntun gatarinka ya fi haka ne ajiyan mm. nan dai ta da mm. in dai an taba dan nema mm. to ita za a rika sakula yadda yanda eh. da za a sarrafa abincin eh. gargajiya ko ya yake ah. dabarun mu na wannan dabarun mata haka ne ya fi dai a ce ya fi dai a ce ba a komin sosai sai da ana jiran shi yawa da ana jiran shi sai ya dawo ya bada to koya kin san hikimar mu ta mata koya ana dan yayi yi cefane. in bai yi cefa ne ba to mace ta sarrafa in tana da abincin ta kamar shinkafa ta taliyar ta mm. to ta kokari ta dafa ta nemi dan yaji ba ni ba ni ko da mai da yaji ne ta dafa ta ba ya ci ma abin abincin mu na gargajiya su shashaka su dan malele sauwaka su tace su wanda ba su da wuyan mm. sarrafawa da su tubani mm. da sai a koma cikin shi eh, a zauna a ita hakuri har Allah ya kawo mana karshen wannan matsala eh. haka ne yawa sai dai addu'a wannan malamai mun gode wani fata kuma da addu'a kuke da shi a game da ciwon nan da kuma shawara akan cewa a dai kara dai bin dokokin da likitoci suka faɗa to gaskiya eh, jama'a ya kamata mu kara kiyayewa wurin tsaftace hannayenmu mm. da um, nisantan da nisantan cunkoson jama'a. Ni har ma kin mun eh. yanzu ma haka tsakanin mu akwai hmm. tazara sosai eh, saboda dai abin da muke amfani da shi shi kayan aikin nan yana daukan murya a ko ina ne shi yasa eh. abin ma hadari yake bani yau mu ne muke wurin mita nawa tsakanin ni da Hajiyawa. Allah ya kawo mana karshen wannan al'amari. Kuma mutane a ta ayi hakuri a ci da zama a gida kamar yadda aka umarce mu da mu ci da zama a gida da ana yi ne saboda kare lafiyar mu hmm. sannan kuma shugabanni su yi adalci su san cewa akwai talakawa wa'inda dole sai sun fita sannan za su nemo abin da za su ci a yi adalci a yi musu adalci a taimake su a rage fushin nan saboda kada a aure za a yi adalcin sai a duba idan aka duba a duba wa'inda za a ba in ma za a raba ba talakawa wani abu ne da Allah mu su yi kokari su kula su duba su san wa'inda za su ba in can an ce a bada kwalin indomi in an ba su kwara biyu suke badawa mm. to sai a kula a san wa'inda za su ba su rika mm. kula da wa'innan abubuwan saboda ana cikin matsala mm. gaskiya da dama wasu sai su kwanaki ba su tsora sanwa ba wasu kuma su kwana biyu wasu kwana uku kin ga ko aure zai samu matsala wannan gwamnati mm. um, ma ya tsotsan mu ba daidai Allah ya yi su ba wani ya fi wani dan Allah dan annabi da considerin makotan mu wa'inda mu mun ci su basu ci ba haka yake in dai har ka lura makocinka kai kana da shi makocinka ba shi da abin da zai dafa ya ci dan Allah dan annabi yanzu wannan wato baka hango hayaki a gidan shi na tashi eh wannan lokacin da ake ciki na taimakon juna ne ka ɗiba abincin ɗanye ne za ka ɗiba idan dafaffe ne za ka zuba a kula ka aika ma makocinka ka aika mai da shi don Allah da annaba mu dinga taimaka ma juna mu ƙarshen shirin a wannan lokaci. Insha Allahu rana ita yau za mu ji ta bakin maza Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.